a wani taro na manema labarai da kungiyar jikunawa ta najeriya ta gudanar a birnin lagos ta yi kira ga gwamnatin najeriya da ta sake duba wannan rahoto da sojojin suka fitar wanda ke wanke sojojin tare kuma da yin watsi da zargin da janar teflis dan juma ya yi tun farko a kan sojojin najeriya na cewa suna goyon wani bangare ko kuma tawai haƙƙin bil'adama a aikin da suke na wanzan da zaman lafiya a jihar taraba Mista bako benjamin dai shine shugaban kungiyar jikunawa a najeriya najeriya kuma ya karin haske game da wannan rahoto rahoton bai ainihin mana adalci sosai ba in ka lura ainihin furcin ya yi ne kan fulani makiyaya da barnan da suke a mu me sa sojoji suna nan kuma suna kallo wayana abubuwa na ta ci na ta ki cinyewa wannan furcin da ya yi fa ba kamata a ce bai daidai ba ya kamata a nada kwamiti a yi bincike don a gano ainihin abin da ya fada ko daidai ne ko ba daidai. Da koya kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Najeriya suka ga wannan rahoto da kuma martanin da jikunan suka bayar tambayar kenan da na yi wa Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group kuma memba a kungiyar Amnesty a Najeriya. Mu muna kallon ya kamata wannan rahoto ya zama cewa an ji ta kowane bangare an yi shi ne a fili an ji ta bakunan mutane samu waɗanda abin ya shafa amma idan aka ce a'a kawai an ware wasu mutane ne kalilan daban domin su sojojin a rahoton suna nuna cewa sun an zauna da malaman addini na musulunci da malaman addini na kirista sannan kuma da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu to mu abin da muke kallo a nan gunshin su ƙungiyoyi masu zaman kansu din nan waɗanda suke zaune a yankin ne ko ko waɗanda suke wajen yankin ne kaga wannan akwai ayan tambaya sannan kuma sai kuma a duba a ga malaman addinin su ma da aka debo su ma din 'yan yankin ne ko ko sojojin ne duka suka zo da su na uku kuma ya kamata kuma a duba a ga tsofaffin sojojin da aka ce duk da su a cikin kwamiti din da aka kafa domin a yi bincike kan maganan da tiwai dan juma ya yi domin a tabbatar da gaskiya da adalci a ciki to sai a ga su kansu din yan yankin ne ko ko su ma an ɗebo su ne an abin nan nasu domin bai yiwuwa wani mutum daga waje ko kuma daga wajen jiha ya zo ya baka labarin abin da yake faruwa a yankin ka bayan baya gurin sau da yawa dai ana danganta wannan rikici da cewa yana da nasaba da siyasa to koya kungiyar ta take ganin wannan rikici to zaka ce siyasa ba siyasa ba a shiga kauye gaba daya yanzu magana da yake maka kauyuka kusan 25 da ba mutane a ciki yanzu an kori mutane ciki in ka zo cikin takun jukari da donga yana cikin makin a police station da makarantu na cikin makin da mutane makarantu an kone to za ka ce wannan ba siyasa ba ko ba ba to wannan mu muna ganin ko kila fada ne akan tattalin arziki baban ya jibrin murya amurka daga Legas.